ينام غنم والنيران في حسبان ولاك تكبير العزيز الأليم المسبب النعم وفمن فأولا دول ليس صحيانكم قالوا للتوراني فيها ومن تأول دول ليفصل ين أمفاني لا فيها أتكين سوراري غير ذاك إن با أبن لا ألا يأنبت بدا أفا القرآن با أفا يا بي ما ليس يعلمه أبن لا بالسني وما ألا يأمنا يسي ولا تقف ما ليس لك به وهو الكذوب وأنا مجتمع مكة sannan shi kai masa alama kuma ta makayyata da aka alkazu wato sigatul mubalaga mutumin da ya kai makura wajen ƙarya ana gani kalmin kalmuktafina kamar waɗanda suke bibiya liɓaɓɓari wato ga masu bautan nan na alhayaƙil ko alhayaƙil su ne ainihin wato mutanen da aka turo annabi ibrahim a cikinsu to masu bautar taurari a wannan zamanin kalmuktafi na kamar masu bi ne liɓubbaji ga masu bauta na alhayaki mutanen da aka turo annabi ibrahim a cikinsu fi azumi wajen jingina wa tauraro a tasarrufi yin tasarrufi wata asiri da kuma tasiri linnufi da kuma shi ainihin wato sauraro ina fata an fahimta don haka wannan mun faɗa mun ce alhayakin su ne mutanen da aka turo annabi ibrahim a cikin su to kalmar alhaikal jiya mun faɗa mun ce abin da yake babba ana ce masa ne alhaikal an gani da haka arkanul baiti ana ce masa alhaikal inda masallacin nan ne rukunan filar da ta rike masallacin inda in ba su ai masallacin ba zai yi ba ko dama rukuni a cikin abu ai shine abin da in babu shi abu yi ba ba ka bane imani rukunansa guda nawa ne idan mutum ya yi imani da biyar ce bai zarce ba akwai imani babu ya rubu to arkanul baiti ana ce masa ne haikal sannan mu min kulli shay'in babba kowane irin abu ne ana ce masa ne alhaifar ina ba ta an fahimta sannan albina'u al-musharraf gini madaukaki ana ce masa ne alhaifar sannan baitul asna gidan gumaka ana ce masa ne alhaifar sannan al-kimsal shi kanshi mutum mutum ana ce masa ne haikar amma nan alhaifar abin da yake nufi da shi shine mutanen annabi ibrahim da suke bautar wata da kuma mai saurari jiya mun kawo ayar a cikin suratul al'ami ko falamma afala qala lami wal katibina da masu rubutu nan gurin wal katibina shine zai zamanto azumul katibina ina zargin masu rubutu nizamin wajen tsarawa fi ibadatiha wajen bauta wa ita taurari aqdal wajen kulla alƙawari da yi ma taurarin mu baya wa kaifan da kuma yi wa mutane bayani ga yadda ake bautar taurarin ai dama kaifa shi ne kai biya ko an gani shi yasa aka ce duk ibadar da za ka yi akwai abu biyu na farko akwai liman akwai kaifa liman don wa za ka yi ta kaifa kuma yaya za ka yi ana ganewa wa taukitan da kuma sa ma lokaci da ne ga ibada da ita saurari me mala yake nufi a nan wal katibina da wanda suka rubuta da tasafai nizaman suka tsara fi ibadati a wajen yadda ake bautar saurari akwai littattafan ko babu akwai a kadan wajen wato kulla alƙawari da mubaya'a wa kaifan da kuma ga yadda ake bauta wa saurari wa ga kuma lokacin da ake bautawa shine wa tauƙitan da kuma sanya lokaci da nasiri ga bautar ita saurari. ana fahimta mun ce wa katibina taqdiruhu azmul katibina ko to za ka samu wannan qur'ani irin su da illan yantahi almunafiquna wal ladina fi qulubihim والمرجفون في المدينة لنبرينك بهم ثم لا يزاولونك بها ملؤونين تقديره أذم ملؤونين فالنار أقول إلى سوء أنجب الصابرين كو أنجب سيتني فذا سؤول وذا نعص وذا فذا سؤول وذا نعص وطلسمه كذا وناصره ذاك بخرصه كرصه fada su'udu wannan ne su'udu wa zai iya kina ya na fassara kalmar su'udu to kaga duka ya kamata a ce kun hankalin ku ya fi da sinin ne ba da sadun ba nan nan su'ud masdarun ne na sa'ada an gani ya sa'adu sa'adan wa su'udan da sinin shi to amma da ne shi ne da haka na arziki ne fada wannan sai ya ce maka fada sai ya ce za su buri wani ma abincin arziki ne in ya buga kaɗa ba ware kuwa na san zai kola na fasara ba a gane ana kallon gidan mutane abu brand fa za su uri wannan ma'abucin arziki ne me ke shar arziki ya ko to wada na hasu za su yi wannan kuma ya tafi an an buga ƙasa sai a ce to wannan abun akwai arziki wannan kuma abun akwai ne akwai ya akwai matsala an gani fada ne fada su hudu wada ne na hasu wannan abu akwai ainihin wato shaƙawa shi ne taɗewa karfi wata hu a tsalsam laya ma akan ce masa a tsalsam amma nan wata lissamuhu zan ce maka sirrin da ke ɓoye wato a sirrin mafi kaza shi ne kaza sirrin da ke goyi da muka buga ƙasa mun gano kaza ne wannan sababu abin da ya dace da shi shine kaza ne an gane wana saba huza abin da ya dace da shi shine kaza ne kam in eh, so dewa kuma wato bi kharsihi ne sun saba faɗar magana da masu karya ko bi kharsihi ne sun saba faɗar magana ta mai tazar alkharsu kamar yadda muka ce Allah ya ce kutilan ne an tsine wa makarita to kasan takan ɗauki ƙarya sannan takan ɗauki azzunu ne مليك أه؟, أه. ايه خليني على السر المطلوب ولا السر اللي يبقوا ايه هو سامي وحذر المجلات وحذر مجلات سوء كلمة لا نشر تدعو جهارا إلى نشر البلابيد تدعو لنسل الهدى والدين أجمعه والعلم بالكل أقل كامل سلم وللركون إلى الدنيا وتصرفها ورتئي كالحيوان السائم البهيم وللتهتك جهره والخلاءة ما نبد المروءة والأخلاق والشيم والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المصبب والخلاق من علم وهذا كيف تعطى suna وذكرنا من جنة وتركنا من Mujalla fa da kuka sani mujalla da ake cewa mujalla mai mujalla jarida amma da na fasara ba wanda hankalin shi da na ce wuri ko kuma sai kowa ya salla ba ka wani to wa hazar ka yi takatsantsan da mujalla su da jaridu mugaye to ba jaridu ko yake nufi ba duk wata wasa'il wasa'il ke ila da ake amfani da ita a duniya to kai ta karan kan da ita amma da sun ce mujalla asali shine ana nufin ne jarida wa azar kai ta karan kan da majallar su'i wato kafofin watsa labarai munana wacce nushirar aka yi watsa sharri fil a cikin jama'a an gani ta da wacce za ka ga tana kira shaharar a bayyane ila masharin bala zuwa ga yada bala ke ki bidiyo dangane da su mutane ko kuwa ai akwai zuzuri idan ana so a yaƙi tunanin mutane ta ina ake a tafakin watsa labarai domin da ka'idar da Allah ya faɗa cewa laula da kun na nasa ba da ummi ana yanzu ƙasa ta lalata. ke sa wasu suka buɗe ta shata ɓanna tuntuko a wasu ke wasu kuma su buɗe ta shata da ne tuntuko a wasu an gani To musamman harkar intanet sai an yi hankali ne akwai abin da wani lokaci wala da kasan shiga da kasance shi dai ne wallahi ake shiga intanet a ƙasa lafiya yanzu youtube za ka hau za ka nemo wani abu da an kawo abubuwan banda an saka kuma ba na maka shi ne don ba kai ta saka ko kuwa tana'u wa'annan wato wasa'il ilas nan kafofin watsa labaran suna kira da nasbil guda akwai wanda za ka kai tsaye addini suke yana suna kira da nasbil guda don ai watsi da shirya waddini da addinin ma ka cokal ajma'i da kafin ɗayansa haka ba in aka zargi annaba a wata ƙasa ba a sani ba ta ina ake yada ta zagi ta wasa da islamu a jirgin za ka fara jirgin ai wata ƙasa ta zargi annabi wani ilmi kai sukan yi kira ma a watsar da ilimin ban sai ba ma wannan ba kullu asali duk wani hankali kanin da kake salimi wanda yake kubatatte sai ka ga waɗannan kafofin suna kira rubuta wani hankalin mai kama da fiye sai ka ga waɗannan mujallatin walin rukuni suna kira mutane zuwa ga karkata ilayen ilar duniya zuwa ga duniya ta wanzu kura fi da kuma kwalliyarwa kwalliyar duniya idan ka kuma haka ɗinke-ɗinke kai ma na zuwa ta tsakan sai ka ga mata wata mace ka ga in ki ya bukata ɗari biyar a wata akwai wasan kawai da su har ka ɗinke ɗinke suke a tuturo wata ɗinke ya kala ɗari da ɓarai kuma tana tunanin ɗari da ɗin zai tayi to haka za ka ga suna kiran mutane zuwa ga duniya ɗin da kuma kwalliyar duniya ɗin wani waraski da kuma su sa ka ka dinga yin ciwo kawai كالحيوان كمان دبا السائل من كيو البني غير دبا النعمة آه، دبا النعمة ميت لا تنسى هذا كيف جابا تجمال كيف قال الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما يأكل النار مثوى لهم وهكذا وإنما وسائل الإعلام أن تكون kawai su shagaltar da daga ka ka sha kai jima'i ka kwanta ka tashi yadda ka san dabba kamar rabu ko rakumi ko sa ba su da tunanin mai zai biyu ba su haka za ka ga dan adam ya kowa da gaba Allah madaukakin sai ya kiyaye an gani shi ne malam ali na manzai ke faɗa a ɗin fulani ya ce wato yana magana yan uwa kuma bar sakewa dubi girman annabawa an kira su zuwa zuwa kushewa wanda wai shi dan dadewa da batu ba za shi lahira ya maka mugun hasara ya fi mummunar da fara sai ya kace da rashin basira sai shi zo da dubul da nura ya faɗa ba za shi karbuwa ba za ka ta kawo usuli kaza ne kaza ne ya sa ba kai kaza ba ina akwai wanda ko ka uzurin ba za ka ba yake saboda mai saboda mai cike masa hanzarin ita ce ne mutuwa ta kaɗe tsara rikin jinjiri a cikin uwarsa an kira tilas ya amsa sai bari mai zama duniya haka yi faɗa yake wasu ko da kuruce su wasu ko a kira uwarsu tun tana kan ma da wasu a ba su zauna duniya ba yace tun kana yaro a tsumma ake faɗar mutuwa ka girma har rashin tsohonka amma an mace a gabanka har ma ka shida ta kana zuwa ce kasa kasa kai ne shaɗi kasuwa ta zo da buɗe cuce-cuce ba a lafiyar kalau yake wanda ya buwan garu ba zai daraja a lahira ba yake ku tunna sauran hankalinka ya ki birnin zuciyarka nemi tauhidi da sallah san sa'al walla da wanka tun ba a yi kuma mala'ika ba kuwa yake son kuɗi ya sa ga shirka ko sau kuɗi ya sa ka shirka da dubu miliyan da rikon ran da kan mutu sai a kai da tufan da ba zai fan bakwai wani ya ce kamar ke kabari ya karba hmm? ka rasu tuka ta yi ta shafa yanzu me yafi kyau kaza ba an ba farji da nafila ba in tuna maka in ka manta in kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi kafi za ka yi shi ka ko amince da ibada ce baka musu ka riko wa'adi da Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka amma ina za ka sala ta tsare ka cikin jahala ba ka nemi sani ga malama ba ba kuma da bai nemi sani da malama ba ba a sai da hali sannan waɗannan mujallun walitta hattuki za su kira ka zuwa ga ilimin wato fadirki an salin attahattu shi ne ke ka dokar Allah jaharan a bayyane sannan wani kala'ati da kuma alfasha irin su zina da yawaɗi Ina an tabbatar da wasu na ba da ake da su a intanet sun fi miliyan kuma za ka wani lokaci wasu haɗin mai na alheri ne ba ka shiga ka kwashe abu kyauta shi a ce shi ta amma wasu haɗin da yake na batsa ne sai ka ga abin da za ka je ka dubo kyauta ne ba sai ka biya ko jan kan majjanin saboda banna ake so a yana sannan tana kira ga nazbil muru'ati watsar da mutunci wal akhlaqi da kuma dabi'u masu kyau wa ne da kuma wa ɗabi'u masu kyau ba ka bane sannan waɗannan mujallin waɗannan wasa'il al'alam din suna kira wal iktimali ka dogara alal asbab akan sababi ha gabaki ɗayan ta duna al-musabbib kakka dogara da wanda yake sabbaba abu jiya na fasa fasara na gama gane wani eh, a'a bayani ne aka gane amma wajen fasarin ba a gane to waɗannan abubuwan wasa, waɗannan mujallun za ka ga wal ihtimali suna kiran ka zuwa ka dogara alal asbab akan sababi kawai musalaka da hmm. baki ɗayanta dole da musabbin ba tare da dogara ga wanda yake sabbaba sababin ba hmm. waye ke sabbaba sababin wani kallaji ba tare da dogara ga wanda yake halitta abubuwan adamin daga babu hmm. sai sai kawai in ka riga ka riko da sababi dan wasu ba su ma yarda da Allah ba ya za su yi da to Allah shi ke san mutum ba ya aiki shi kuma musulmi ya ake so ya zama liyuku da sababi amma ya yadda sababin ba zai aiki ba sai Allah ya gani ya ga dama sannan sababin da aiki Allah da yake da iko na na Maryamu sanda ta zo za ta haihu lokacin da za ta haihu saboda ta fito cikin mutane kowa ya santa da mutunci da kamewa daga bari ta ke wankan al'ada kamar da malamin suke cewa kawai haihuwa da mala'ika ya zo mata da same ta ya an aiko ni ne in yake bishara za ki samu da ta da na duka ce ta yaya za a ce zan samu ɗa bayan ban taɓa da ba kuma ba wanda ya taɓa taɓa ni ta hanyar aure mala'ika ne ce ka za ki ƙara abu yadda kika faɗa haka Allah ma ya ce amma huwa alayhi hayyin wannan a gurin Allah ne sauki ne wani na da alahu ayatul nasi dan da za mu ki haifa za a sanya shi zai zama abin mamaki ga mutane da aka aya a nan gudu shi ne abin da ya fi karfin hankalin ka sai dai kawai ka sallama wa rahmatun minna wa kana amran ne Al'amarin ne da Allah ya riga ya gama ya zartar da yadda za a kawai yana yin magana a hamalar sai ga cikin annabi isa ta dauka shi nan fa da a halin makadu sai ga na kudaden wajen da ya ci zuwa ga wani kudu kiran da biyu a lokacin ne kace kalat ya laita ne miki kabla hada ina ma a ce na mutu kafin wannan abin ya faru kuntu nasiyan basiya na kuda yana zuwa sai ga haihuwa in haihu annabi isa ya zo duniya kawai tana haihu shi ta biya fara magana da dama min tata ya ce mata allah ta hajjin kan ce bakin ciki ba da azaran rabbuka ta hada da da haka wasu malaman tafsiri suka ce ku da dabinan da ta dafa a lokacin da naƙuda ta zo mata yana kututtu amma Allah da ikonsa kafin ta gama naƙuda har Allah ya tsoho da dabinin ya girma ya ya komo inda Allah ne wannan yana da iko ya saka ta koshi ko bai da shi amma sai da Allah ya ce mata wuzu ila ta bijizu in na kalar sai ta jirgin da dabinin ne ba sai ta riko da sababi ko kuwa alam tara anna allaha qala lil majnun to wannan shi kai riko da sababi amma ka yadda ba wanda zai sa sababin ya aiki in ba ba jiya mun buga misali akan wannan ko sannan waɗannan mujallin suna kira zuwa ga wal da billahi a kafin sai ma Allah a nan garin Kano ba an samu wani ba da ya mutum gaba ki ne ma da yadda Allah ba ko baka da labari Imam Ahmad baka taba ni ba Abu Ibrahim a hadiru a hadiru ba shi labari wal amlaki akbiru sannan waɗannan mujallan suna kira zuwa ga asafar ciwo mala'ikun Allah an gani ma a rusulin a kafirce ma kuma manzannin Allah wal wahyi sannan suna kira a kafirce ma wahayin Allah ma ma a ƙadarin tare da a kafirce ma kaddara ta a yarda da ita wal ba'asi sannan a kafirce ma tashin alkiyama lirrimami da ƙashin da ya jiddigi ne fata-fata ba su yadda da wannan ba da aka sai sun kira mutane zuwa ga wannan sannan suna kira wali ikinaki da kuma zaɓa na asabi'iyyati sun zaɓi cewa wai asabi'iyyati ita ce ne duk wani abu da ka ganshi a duniya to kawai shi ya kawo kanshi ba Allah bane ya kawo shi shine wani itinafi da kuma suna kira zuwa ga zaɓin su na asabi'iyyati cewa kawai ne ta ke yawa laisa laha mudabbiru duk wani abu da kaga ya faru a duniya to babu wanda ya ya abin ya faru fa'ilun wanda yake aikata masha a abin da ya ga dama shine Allah wanda Allah cikin abin da yake aikata wanda ya ga dama dan yadda mi bayan zalunci ana gano to kuma akwai wannan arnan suna nan da yawa a duniya kuma sun tuntuna kawai akwai shi ba ba kai ba kawai in ga abu kawai shi ya kawo kansa ba Allah bane ya kawo shi wanda sun ce wujudul makhluqu dalilin alal khaliq kisan da ka ga a khaliq kuma al-makhluq to dole kuma a samu al don ba yadda za a yanzu masallacin nan ya kawo kansa da wando da taga da komai ganin masallacin to dalilin ya akwai wanda yawa قامت لديهم بلا قيوم ابدعها مسخرات لغايات من الحكم قامت wa'annan halittun na duniya ta tsayi da dai a wajen su wa'annan mutanen bila tsayuni babu allah maɗaukacin sarki wanda a ya fara da ita musakharati sannan ba ababen horewa ba ne ligayatu ga ainihin wato kaiwa wani makura min na ainihin wato su suna ganin waɗannan abubuwan ba allah ba ne ya hore su don wata kaiwa makura saboda hikimar Allah kawai kai ma kanka da ka to ne kake so ka samu wata alkamara ka aka shiga gaganta a duniya kuma Allah bai samar da kai yin hulika don wata gaya don wata kaiwa makura saboda hikima shi kuma Allah ba zai haka saboda yana da alhujjatu albalika sannan yana da alhikmatu tamma ba ya ce ulfa lillahi hujjatul baligha walau sha'a la hadakum ajma'in to sannan yana da al-hikmatu wannan dalilan su yasa saboda yana da al-hujja al-baligha yana da al-hikmatu yana da dalili wanda yake makura gurin yin abu sannan yana da hikima cikakkiya idan yin abu shi yasa idan yin abu sai sanar da mutanen duniya yake la yasalu amma ya fa'alu kada wanda ya tambaye shi ne yasa ya kara amma su mutane inda ba su da alhujjatu ba sannan ba su da hikima ne a kan idan suka abu sai an tambaye su yasa yake wani mai tsarni su sai an tambaye su ana gani sammau wannan abin sai suka kira shi madahan saboda yabo labu ga wannan kirkirar da suka sai suka samu sani al-ilmal jadid sai suka sa masa sabon ilimi malamin ce bal to ba haka ba ne al-kufra kadima kafirci ne da ƙafi ko da suka samu ilimi sabo kaka ɗauka sabon ilimi da ɗaɗɗan kafirci ne tun zamanin abu hanifa yana karatu wasu mutane suka zo suka same shi za a yi munazara su ba su mayanta da allah da wanda ka gani a duniya na kawai ne ta ta samar da shi yake to a sabu haka sa lokacin da ya kamata ya zo bai zo masu idan yi ya ce da Allah shi haƙuri wani uzuri ne ya rike shi wata kwale-kwale ce ya gani ta ƙir kanta ta ɗauki kanta ta kai ruwa ta tura ma kanta kaya sannan ta tuɗo kanta ta sawa a cikin zaɓa kuma ta sauke kayan ta biyu wannan abun mamaki ya gani shi ya sa ya ɗan lafi ya samu zuwa ya suka ce a an magana banza ce ba ta yaya za a ke kwale-kwale ta kanta ta tuka kanta ta ɗora ma kanta kaya ta je ta sauke kuma ta dawo ya ce to ai wannan shi ne amsar abin da kuka ce a mu'amala a kan shi idan kwale-kwale ba zai yi tafiya kai kanta teku ba ta lauda ma kanta kaya ta sauke ake kamata duniyar nan ta ruwa ba wanda ya kawo ta ganin kwale-kwale a kogi to dalili ne akwai wanda ya kawo to ganin wannan duniyar dalili ne akwai wanda ya kawo sai ce ne taɓassamu sun rarraba shi su almalabi eh, da su waɗannan kufura da ƙadimu wato kafirci ne da daɗi wa min bu wato daga cikin wannan kafircin wato akwai alƙawli maganar su da suke faɗa bil ilanta duniya da tafiya ke ai duniya ta daɗi ne ba wata wanki ta ana gani wa min bu daga cikin maganganun da suka yi na kafirci wa min bu daga cikin wannan kafircin akwai alƙawli maganar su da suka faɗa su na da in can sun faɗa sun ce da ne wannan duniya da tafiyar ta kawai ana gane ta ƙasamu sun ainihin wa turar da bashi su almalari da su wa'annan masu ilhadin masu wuce gona da iri ala sahamin a kan mai rabo irin na gado suka rarraba wannan ilimin a kan rabo irin na gado an gane wani lokaci ya yawa wani lokaci ya kaɗan shi ne wa aksara sannan wajen watsa ilimin ya yawaita wanda za a halar babu cancanta bibi ita ne ga abin da suka ainihin wasu watsa na wannan ilimin wa kulla ma marar karni duk lokacin da wani karni ya wuce auku gudun ko wasu karnin nuka a taubi sai su ƙara dawowa da wannan ilimin don da ɗaya ne ba sai su fara dawowa da shi wannan ne ala suratul a akan wata sura ta da sai a dawo da shi da wata riga da aka ko suka ce masa ilmul jalil kar al ilmul jalil ka dauka sabo ne a akwai ilimin tun sanda idan gwargwadon yadda zamani yake samun tasawur da yadda zamani yake ta gwargwadon kuma yadda ake dawo da shi cikin wata riga ana gane kamar bid'a ce in kuka kore ka sanar sai ta sa wata riga sai ta dawo ta ba ka ce ala ukura a akan wata sura ta daban lekufin ne saboda makirkin da suke da shi amma asalin asusu ne da tuhu tunan nan ne saboda makirkin da suke da shi ba'adul khabisi ko sashen ainihin wato datti ala ba'adin akan wa sashi to sayar kuma horar da yi da sannu ubangiji na zai ɗauki sashi ya ɗora sashi a kan sashi waye da ji sannan ya sanya shi finnari a cikin mai wuta lissarami don kunnawa ita wutar wa a'ajab ka yi mamaki ko wa a'ajab ka yi mamaki limin liɓuduwa ne ko mai da mai zalincin wasu mutane ba ta awon ala birru wa taqwa Allah ya ce ba wala ta awon ala ruwa da ƙauni ga wata gona da irin nan na wasu mutane ko ga zalincin nan na wasu mutane wanda hawanu suka yi kokari safahan saboda wawanci an yi da alubu su sanya shi wannan ilimin an yi da su sanya shi wannan ilimin ilal islam zuwa ga musulunci ya zama mu kame wato waje daya da shi da musulunci ko kuwa kai mama mamaki likuduwa da wani ba za ka su wasu mutane wanda hawar su suka yi kokarin sabahan saboda wawan an yi ma'u su sanya shi wannan ainihin wato ilimin an gane sikanin a waje ɗaya irin islami zuwa ga musulunci wannan ilimin kalamun ma sun yi kokari a haɗa shi da musulunci har ma wasu suka sanya ka'ida cewa ba za ka gane addini ba sai ka ji kayan karatun manni da kayan karatun ilimin kalamun, nan za ka gane addini kanna da ke to bari ku ji wannan matsalar kamar wuta ne ke ba a cikin ruwa suna haɗo to ka ɗauko ilmin kalam kuke za ka haɗa shi da musulunci kamar ka haɗa wuta ne nawa au gudun ko kamar tsarki ne a ala hadasin a haɗa shi da hadasi an gane kuwa au ne to au kaɗi zikibi ko ka haɗa abokantaka ɗan uwantaka da karfe shi wal mu da dabbobi fi wakati a lokaci da na an gane to yadda da ruwa da wuta ba za su haɗu ba da tsarki da hadasi in dai ya samu kodin siya kodin yana da kirkeci da dabbobi ba za ka haɗa su jirgi ɗaya ba ka sai su kiwo a zauna lafiya to haka ba zai yi ba ka ɗauko ilmin kalamin kake za ka haɗa shi da addini ba zai taɓa yiwuwa ana gane ya fasa yanzu da wato Mun je abu ibrahim khatimatu wato cikawa ko Allah ya sa mu cika da imani fi tahqiqis samawati hilu wajen wato tabbatuwar samun amfanin ilimi ko 'ya'yan itace na ilimi an nafi amfani والإنائي لكم أنكر قطوفه يعني أنت كذلك أني الدانية ولكن إتنا من ينفسر الدانية الكتبتون فترة أما فلسون الذي في بحث من أسمان ba Allah madaukakin sarki ya ce kudu buhanin ɗaya ne, shi ne abin yake kusa amma zai na ce ka karkatu kuma abin da yake kalmar tana yin kamanceci ne da za a iya yi cewa karkatacciya ai yaƙi na kakalla kuma ai da aka ce addaniya na ce karkatattu fasara mai kuma da haka shi ne karibin tanawu abinda yake kusan wurin tsinka shi ne addaniya sannan ne aliyanta ne na fasara ne abu ibrahim aliyar saurari karatu eh hanya sauran wa kasan duk da ina da kwanto abubuwa saman yawa amma ba komai nake manta ba ba mun aliyani a shi ne abin da yake annabi abin da yake nunanne ko sai mu jamu wa hasil al-ilm ma ulil lahu fa asbi sam'aka wa tansib wa tansib wa tansib ila kalimi wa dhaka la tudrika al-fitya bi ahrufiha ولا بتسويد كالأوراق بالحمل ولا تصدر صدر تمليه لم تستغل المأنين لم تستغل المأنين بالكلمة ولا الإمامة إذ ترخيض ذؤابتها تصنعا وخذاب الشيب بالختم ولا بقولك يا أمين دائبا ونعم كلا ولا حملك الأسفار كالبحر وهاكل الجن ثبتت أبن لأكيتي مسكيني وما أمري abin da zan dinga faɗar sifofinsa kuna rubuta an gani kamar ne imlali Allah ya faɗi ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bi dinin ila ajalin faktubu wal yaktub bainakum katibun yashhad wala ya'ba katibun an yaktuba kama allama Allah فليكتب ولي من الذي عليه الحق وليتق الله ولا فإن كان الذي عليه الحق خفيفا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليبدل وليه منه bil ana ganewa amla alaihim idan an ce amla alaihim ad shine yanzu bil yana magana da wasu kalmomi wal da kuma mai wasu raguwar mutanen kuma yaktubuna suna rubuta kuma suna sauraron abin da yake faɗa wannan yana daga cikin ma'ana ta mai ta ana ganewa sannan akan ce al'imdawo da ma'anan al'iktifaku wadda a haɗi wato mun iktifaki da ni da ke a kan wani abu muka tsaya a kan shi ana ce masa ne ko fara da ha abin da ya farlanta maka su ana ce masa ne a ibla akan ce wato amla alaihi samani zamani ya masa iblali me kenan shine tsada alaihi idan ya tsawaita masa sannan akan ce aulallahu Allah ya masa imla'i da ma'anan al'aishi tsawwalahu idan ya tsawaita masa rai, sannan akan faɗa kalmar amla bi imla da da ma'anan mutumin da ya yi barna wa Allah ya masa biki da haka yake gani wa manyan karfi ne sanasta jiridu ummin haihu wa min inda ka yi ina musu jinkiri dabarar Allah tana da ƙarfi da haka in ka ga kamla ba dole bane ya dauki rubuta abu an gane sai ne fa azbi sam aka da haka ka karkato da jinka shi ka kallafa wa kanka saurari idan kalmi zuwa ga kalmomin da zan faɗa in jama'a ka wannan ko yana kasancewa ne an gane واستوسك لقى أنفتني يعني، وإذا قرأ القرآن فسرني أوله وأنسك إيه؟ فأتي سمعتها ككرت تدمي جنها واستوسك نسف ka kallafa ma kanka yin shuru ila kalmi zuwa gaban cikin da zan sai ne ka wannan ku yana faruwa ne ka kiyaye wannan la'in dukan fatawa ba wai ka kiyaye ka tawaba bi ahrufiha yadda aka faɗe ta a ta harufan makasiyar. ba shi ne ilimi wala bi taswidikal auraka. ko ka sanya takardu su koma baƙaƙe kenan kayan rubutu kenan ko bil humami da ainihin wato bakin abu wala sadduru. ba ka gabatu ba ka zauna sadarar jami'i tsakanin wa mutane mukan ce asfadaru da ma'anan shugaba ko asfadaru irjigo sannan asfadaru tsakiya to kalma ta farko wala sadduru. ba wai ainihin wato gabatuwa ba sadarar don tsakiyar jama'a biyan kana mai harɗe kafa ba shi ne karatu tumli kana faɗar magana ana rubutawa لم تستجب معنية كي ما كنت بطفن سمع لك في الغدابة بالكلمة عنه كما جواني كراتي أنا قاني أقول لك يوم إذا مولك أعطني ألفية يا إيه اللغة ويوم فصل فما جيزو أنا إن يكون مالي يكي فتا شيوا أباب المبني والمقرب والأصل في المبني أن يفكر ومنه ذو فتح وذو كسر وذوك أين أمس حيث والساكن الكم da aka ce walmabni sai ce shi asalin abin aka gina shi ne ba sakan zama ba Allah ya ce wa sakantun bi masakin da zina zalamu an kusa وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال kuma da haka yake wani asali filmar ne cikin wurin da aka gina shi ne an yi tsakana a zauna wamin mu zufa kaga idan aka yi gini za akwai abin yake kuɗi wa duk kasirin ba ka za akwai abin da ba a iya gini sai an karkare shi wa zan akwai abin da sai an tattaro sannan za a iya gini ka ga lubar gaskiya ke in kana karatun mu'amma wajen wasu malaman za ka ga an ce ƙalin haris bin hamma ba a fasara amma wani zan yi hawan na kalmar ta fatsara ba ya ke eh, maka nomo dan ne jima ya ce sai alhaji ba su bane wani ya wani amma na ce maka dan ne wasu mutum a ina a yanar da wani za a karanta shi a rana gani akwai abubuwan da ba su da suna a makinin a gani wurare ko a tafi yin wasa idan mun zo karanta za ka ne wuraren da abdullahi wanda ya taba da a yankuna da mai kiri. suna ne na guri in ka lokacin za ka fassara su da darasi. ba ka gane cewa suna ba ne to matsala za a samu wadda imamatu ba sanya ne ba yayin da turki za ka tafi mu'abata hajjilarta a baya tasannu'an shine kana bayyana wa mutane cewa kai malami wa khidabun bil shay'i da kuma yi ma ainihin wato lina kulfara bil katimi da ainihin wato batin abu wala bi qaulika ba wai faɗan maganan ka ya ani abin da nake nufi ba da'iban kana mai kokari ko da shi wajen cewa da a'a. ka san akwai wanda in an tambaye shi kowane irin abu idan ana buƙatar a halatta ne a haramta ne to ba ruwan shi a kara makallawa ya me za ka ce kan kana in ya fahimci ba daidai ake so ba sai ce to ba daidai ba ne wani abu wani abu in ya fahimci ana so ake daidai ne da kafin lokata ba sai ce daidai ne to shi dole sai mun saba da Allah a alam ya zauna a bai wala ta zama da malamai suna takaɗin san hakan wani saboda harkar ilimi wanda yake bi da shiga ciki da yawa za ka ga ya fi rauka kamar teku ne wanda yake hanta mai shiga ba ya fi ganin cinta amma wanda ya shiga ya riga ya farfashin gaba yana tafiya ruwa ya kalli ruwa ya kamar ya haɗe da sama ta shi a lokacin da dole ne ka kaɗan da kawai yanzu ƙoƙarin yake yi Allah ya fitar da shi daga shi nisa sai ga an maka wata tambaya kana tunanin sai na za ka fara wani yana damar da kuma gunka kawai shi da yayin ɗaya ba da kalla a'a ba shi ba ne wala hamlikal asfara ko daukar ka ga ainihin wato kirin tarin kalba an kamar ainihin wato dabba ba shi bane karatu wala bi amlika ba wai daukar wala bi amlin ko daukar shahadati shahadodi mubahada ba a da ko to mun karanta a ashirin ko mu karanta ba to yi ka nudara sun matuɗi ka bahara da ba haka malamin ashirin ya ce ba da ba yake duniya za ta nuna maka kiman zinari sai ka amince da ita sannan sai ka baka ta haka duniya ta to da zukuru kawai da an yi wato kawata maganganu min nasarin na nasa jibi sannan wani wa multazimi da aka ai wanda aka an yi wa tsara wasan bal abinda malami ta sai ke maka bari khashiyatul lahi tsoron Allah ba fi tsirri a ɓoye wasu alamin na kuma ne yanzu mai ilimi a koran adam ku gane wannan ina ta idan fa karatu bai zama sababin tsira a lahira ba wala ba shi da ke ta ai a wani kin yake inna wa ya sallan a mun ibadi al ulama wanda suke bin tsoron Allah kawai kun yanzu a nan gurin ba sai na faɗa ba ko wanda wata ƙila sun zo sun fi karin karatu amma sai ga abinda mutum ne yi na wasu abubuwa na shirme kai ba za su yi kuma kai kana da ne wanda za ka ga abubuwa ne ƙarar kafin sai da bukar Allah ne da wasu abubuwa da waye da waye to ba shi ba to shi yasa al'ilmun nafi dole za ka ga koyawa mai shi abu guda hudu ilimin da bai da amfani kazalika sai ya koya mai shi abu guda na hudu eh. duk ilimin da yake da amfani abu na farko zai koya mai shi al'imanu billahi da yake na ko abu na biyu a takwa abu na uku a siriku abu na hudu al'amanatu mm. ana gane domin gaskiya ce za ta samu tun da zai wa Allah da annabar karya ba sannan amana ce za ta samu tun ba zai iya haƙintar Allah ko annabi ba kuma ba zai iya haƙintar mutanen da Allah ya dora amana su a hannunsa ba ana gane ilimin da ba shi da amfani kuma sai ya kuma mai shi abu da na farko sai ya koya masa alkali sai ka ga ya zama matsalici na biyu sai ya koya masa alfinsu kwaɗanya na uku sai ya koya masa altakabbu girman kai sannan na hudu sai ya koya masa alhassanu kwarai kuwa duk ilimin da ba shi da amfani sai ya koya wa shi wannan ɗabi'a guda ana gane da wani muta fa'alam ka sani riyar ilmu wannan ita ce ilimi kullum ilmi dukkan ilimi falta da ne kadanatu wannan falta abdullah a kasan allah waltarku ka tuna tasarrufahu tasarrufin allah subhanahu wa ta'ala da yake sannan wa ma ala ilmihi sannan ka san akan duk abin da yake na ilimin Allah wanda ya gane komai da komai ka tabbas duk da an riga an rubuta shi bil kalmi ta hanya a kalmi kuwa wa arif ka san haqqahu haƙƙin Allah da ke kanka wa kun ka tsaya haqqan da gaske bi mujibihi da abin da Allah ya wajabta maka sannan wa manhajal haqqa sai ka kaddara wa arif manhajal haqqi ka san kuma hanyar gaskiya fasluk sannan ka shiga an ita hanyar gaskiya in gaira ani ba tare da makance ma hanyar gaskiya ba a shiga ubangiji subhanahu wata'ala ya tabar da wasu wa as'ada kuma ya azabta wasu muktarin saboda zaɓi daga gurin shi wa rabbuka ya kuma ya sha'u Allah ya nuna mu wasu hanyar bata hada ko sannan ya shirya sannan adna ya kusanto da wasu zuwa ga hamashi wa aba'ada ya nisantar da wasu zuwa ga hamashi saboda adalci minhu daga shi Allah in kulkusa ne a wajen rabu auha ya yi wahayi wa arsala ya aiko wasa ya yi wasiya amirin ya yi umarni da abu mai kyau wani Allah ya hana abu mara kyau a halla Allah ya haramta ko a halla Allah ya halarta duk wani abu mai kyau harrama kuma ya haramta duk wani abu mara kyau shar'an a sannan Allah kamilin hukami mai cikakken hikimomi yuhibbu don haka saboda wannan ne yasa yake san al na kyautatawa wal isyana saban Allah kuma ya karahu Allah yana kinsa wal birra da'a ga Allah yarda yana yarda da shi ma'a tare da kuɗi fushin da shi Allah yake yi li hurmihi ga bayi su keta abin da shi ya haramta bi muktada da tsayuwar bawa da zaina wa'annan abubuwan guda biyu duk tare na a gidaje guda biyu wani gida su da lana biyu an gani ya mal abdu bi fi'li ma yuhibbu Allah wa yardahu tsayuwar bawa da abin da Allah yake so yarda da shi shine bi muqtada da tsayuwar bawa zai ne ga waɗannan abubuwan guda biyu fi tare ne a cikin gidaje guda biyu mutsalidu da shi ne Allah zai kora shi ko dai zuwa ga rahamansa ko dai zuwa ga azabarsa la zulma babu wani zalunci yukusha da ake jin tsoronsa wala khairun babu wani alheri da ake jin tsoron za ka tafi gaban Allah da shi bimin bimin hadin wanda za a rusa shi babu can a cikin suratul daha ne kana bayan ya zama ya fi cewa innahu man ya'ti a'a لا يخاف ظلما ولا ولا يخاف ظلما ولا فضلا inda ya ce wanda ya taɓa lahira da imani ko la ya kafa zulman kada ya mutu wani zalunci abin da ba ka yi wani ya a ɗauko a ɗora maka a kun zalunci a cikin ko wala hadda ma ko ka je da aiki mai kyau Allah ya yi rubuta aikin Allah ba ne haka fa amal ka yi aiki alawar jalin a kan tsoro ba Allah ya ce inna malmu'min alladhina idza zukira Allah wa wajilat qulubuhum ko to shi ne tsoro wada sannan ka dawwama ka ci gaba da yin aiki ilan har zuwa ga mutuwa wa ajil ka yi ka gusar da su zanni mummunan zato wa tuhami da tuhuma mara kyau an lillahi daga Allah lishari ga shari'ar Allah kuma falkat ka jawo zuwa gare ta wasallim sannan ka miƙa wuya lil qada ga abin da Allah ya hukunta wala ka kafi manna kada ka yi jayayya da shari'ar Allah da abin da Allah ya hukunta shine wala ka kafi manna kada ka yi jayayya bihi da abin da Allah ya shar'anta ya hukunta kal mulhidi kaman mutumin da yake mulhidi ne mai al wanda yake mai husuma wa bil maqadiri hakanan nan kai imani da wa da kaddara muna da matakin takdiri guda biyar ko akwai takdirin al-azli akwai at-takdir al-azli sannan akwai at-takdir al-misaqi akwai at-takdir al-hawli sannan akwai at-takdir a at-takdir al-azli shine na farko ko sannan at-takdir al-misaqi sannan ne a takadiru hauli sannan muna da takadiru ne yaumi akwai ɗaya kun ka kasance abdan bawa limaliki ga wanda ya mallake ka wannan kun ka kasance abdan bawa ta bangaren ka yadda shi ya halitta ka shi ya mallake ka ga rububiyya kenan ko sannan wa abidan kuma ka kasance mai bauta ga uluhiyya kenan ko mukulisan kana mai tsarkake ibada da shi Allah ɗin fi shari'i a cikin shari'a fa al'imin kuma iyahu Allah shi kaɗai fa abu za ka bautawa wa iyahu shi kaɗai ista in za ka nemi taimakon kamar ita ne tuwa kai fata ta kawo iyaka ne takdimu ma haƙƙo mai ta'ari filin hasa fa bi za ka wannan ne ka za ka sadu ilaihi zuwa ga Allah da mai lafiya lau wa illa in ba haka ba ko to furta za ka ruɗe fi zulani a cikin duhu kuwa za ka yi tabbar wa kun ka yi bil asbabi da sababba wa ka nemi baiwa na Allah wanda shine musabbiba ha shi yake sabbaba sababin ya tafi ka amince bihi da Allah ko duna ha ba da sababin ba tufle sai ka yi mai sai ka rabauta walam ba za a riskan maka da zalunci ba abdaimu mun karanta kalmar abdaimu a cikin alburda bishari da shari'ar Allah din ka auna kulla amri kowane irin al'amari ma matukar hamamta kai himma bihi da aikata wannan abu fa in bala idan ya bayyana cewa wannan abin salihan mai kyau ne to a kadir ka ka wajen aikata shi wala ta jimi shine wala ta tawakkal kada ka tsaya akhlis ka ke ibada ga Allah wasu duk ya gaskiya idan ka yaka ne zai faru a ka dace da sunan, ana ganiya sannan abin. ka rusa ainihin wato ranka akan duk wani abu marci fari da wannan ne shuri aka sanya sharafi fi salisu sa'ai wajen aiki ya zama kyakkyawa aw fi tsagibin kalmi ko ai magana ta zama kyakkyawa yanzu abu guda nawa ya hada anan nan hudu na farko al na biyu asiru na uku a tamassuku bi sunna sannan na hudu shine ne ilzamuha wa min wa hifaz kiyaye ranka da kuma tsare ta akan abu mara sai ce mu akhlisu ka aiki ayyuka lillahi ga Allah wasu duk kai gaskiya ajiman kana mai himma ko wa ashi sannan ka dace da sirata ko hanyarsa wahdi na nafaka rusa rai akan aiki mara kyau san hada mai sai sauransu ba ba sai riyar ta wasu wannan su karfi ba in mai in ka nuna in ka ɗare shi rai kamar jace ya taso ne jama'a la ku jaban kada a sa ka jiji da kai bihi da aikin da kake yi ba sai a fata aiki idan Allah ya taimake ka kana yin aiki wala tara rabu shay'an sai ka kaddara shay'an a gurbi. kada ka gan shi a wani abu ba ana gane wala tara hushe an kada ka gan shi a matsayin wani abu fi jalibin zambi a bangaren zunuban idan ka kalli zunuban da kake ka kalli aikin da kake to kar kai kuciya da aikin da kake wata haka idan ka kalli bangaren kaɗaitawa ka kuma wani an yi haka kuma in ka kalli bangaren ni'imar da Allah ya maka kuje aikin da kake wala ba kawai wani yanzu gani kawai abu ibrahim a ce za a auna mutane da ganin da suke yara a ko ne zai zuwa don wanda duk bai taɓa samun kanin cikin rashin gani ba wallah ba zai gane ta wannan ganin jiki ba ni'ima ne sai Allah ya jarraba mutum ko na sati ne a ɗauke ganin sannan a dawo ne wa haihu ta yadda kana ya kasance al'amari minan nahi Allah ya riga ya hana shi to istani ku kan shi wa in zalalta idan ka zami ko kuwa to tub min ka tuba daga wannan abin da ka samu ko kana kuskure wastaghfir ka dawo ka nemi gafarin Allah ma'an ma'an nadami tare da na nadama ita tsarin duniya yadda Allah ne ta bai yi ta ba dan wanda bai laifi ya zo na cikin ana gane bai yi ta ba don wanda zai rage da cikin. ai mala'iku sun ce a ta da na hami man yi wa yadda kuddima Allah ya ce musu yi a alamu ma la ta'lamu ni na samun abin da ku ba ku sani an yi haka kowa to akwai wanda suna laifi kuma Allah yana san su kwarai kuwa su ne a tawabi ba shi ta ce inna Allah yuhibbu at ba. wa hibbul da an kawo wanda ba sa laifi an zauna sun zauna a duniya ta yaya sunan Allah a tawabu da rai ai sai an ba ai ko da dama wannan sunan lazim ne a tawabu ko kuwa to amma dai dan sunan ya aiki sai samar da wanda za su yi zaman sauƙe shi ya su koma guri kuma ya da shi yasa akwai a tawabu akwai al sannan akwai al tawwabu mai yawan karbawa kaga shi wanda ya inna la yuhibbu tawwabina zaka ga sifatul mubaraka dalili ne akan cewa sukan yi cika sharadin tuba su ko da haka ni ban daga cikin masu fahimtar cewa idan mutum ya cika sharadin tuba ya tuba ya dawo kan abu kamar masu da Allah ne a shi ai Allah ya riga ya gama magana in kai abin da ke cikin zuciyar ka ya sani in tuban muzuru kai san farko ya sani a tuban mai ba muzuru ya fito daga wajen wa'azi cin kajin mutane ba Ta sai ya ga wani sai sai to ban da wannan da wannan istisna'in ya kara mun kajin garin mutane kin kaga dama tuban bai ba ana gane to sannan al shi shine wanda yake gafarta zanubi yadda zanubin ya mai sannan al-gafuru wanda yake gafarta zanubi duk yadda zanubin nema ɗinki kai balma a cikin sunayen Allah akwai ka gafirin zanbi wa ƙabilin tau wanda yake gabar da zanubi ba sai kace ka tuba ba sannan wa ƙabilin tau ya karɓi tuba ba ma sai kace ka tuba shi ne gafirin zanbi wa ƙabilin tau ana gane to kar a dinga shiga tsakanin bayan Allah da bayan da Allah da bayan kar a dinga in tana karantarwa duk irin kiran wanda wani zai ce ya ballo ta ta ce tuba ya la'i in ya ce ya la'i ka ce wallahi ne ma mutum da amma ka bari an ce la'i na kai da kuma kawai wa ɗauki fannarsa ka tsayar da ranka inda al'amuri a inda aka yi mata umarni ko fastakin kama ubirta hal fa'alati ka duba ka ganin shin ta aikata abin da aka umarce ta da shi wannan abinda aka hana ka hallaza a ko ta shirantu an mujibin ne kami daga abinda ke wajabtar da azaba fa in zakat idan ka ga ranka ta tsarkaka ka zama mutumin kiki to fa amalin maula ka gode ma Allah wa tsakiraha shine wanda ya tsarkake ka ko kuwa idan ka ga shari'a ni'ima ce daga gurin Allah wa ni'imatu lillahi ta kuma ni'imar Allah an fahimta bishukurani da godiya ga Allah ne take tabbata ku da aka fastadini ka nemi Allah ya dawwamar da kai kan shirya wa in asar idan ka garan da ta saba an gane to fa asiha sai kuma ka saba mata idan ranka ta ce sai ka saba ma Allah sai kuma ka saba mana wa in asar in ta ce sai an saba Allah ya taranna ka fa asiha sai ka saba mata inda ita rida ma inda nasa da maratun da su ko wa alam ka san adawata a gabar da ita rida ce da mutum wahdiran ha yi ta kasan san da ita game wurudan bauru wato za ka kai kan bagangaren nan ko an gani alwakin wanda yake mai annoba ko alwakin mai annoba in ta riga ta kai ka jihar nan ba ta gama da kai ba wanzu ka kalli makabin musi'ina wato katsancuwan nan na wanda suka saba ma Allah allati ukhidu wanda aka kama su biha da biyan abin da ransu take so wa hadir kayi kakakantun zunuban jin tsoron zunubi min iqabi jini saboda irin ukubar da aka musu yanzu da ya faɗi su asu wa qaruna wa qur'ana a hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastajbaru fil ardi wa ma kanu salihin ayat ya gama sai ne fa kullan aqadna bi dhanbi kowa mun kama shi ne saboda laifin ne ba haka kawai bane sai me wazzab kalizanci sifatin tsoron Allah allazina wa'anda biha da gyara ransa da suka yi ne alaihimullahu asla Allah ya yabo a kansu waktin ka yi koyi biyu da su waɗannan mutane waknu ka dawwama a kan ɗa'a ga Allah wa bainar raja sannan ka tsauna tsakanin ƙaunar abin da ke gurin Allah da rahama wal khawfi da kuma jin tsoron abin da ke gurin sana azaba kun ka tsaya abadan har abada a kan wannan takashar ba kana jin tsoron zunuban banka ko wata zunubi sannan kana kaunar ne abuwa karami. abuwa na ma'abokin karanci shi ne allah akwai wanda suka ce wannan mota ce samari wanda yake bota ma allah don aljanna ta somari haka suka ce kawai na ta shi haka suka ce ga wani kofi haka za a wani in an tafi fin sama sun ce mai alkawai kaga tsoro na ma wato abin nan ma da ma'anan allazi a nan ismu masula ta taqwa yake gada da tsoron Allah ko wa hasa sannan ya kwadaitar da mutum alamar zata rabbi akan mai yarda ubangiji na wa hadirin ismi da kuma ƙaurace ma ainihin wato laifi wal asmi da zanabbai to wannan tsoron shi za ka kadar raja haka nan ainihin wato kauna ma na abin nan da alama ya kusa yake zabarar da mutum litasdiqin zuwa ga gaggata bi mawqi da rabbi da sa alƙawlin nan na ubangiji na bil jazaa min bil jazaa da ainihin wato sakamako mai girma to ba ya ce a bauta wa Allah ka tana alkhawfu wa raja ba to shi nan wal khawfu ta ga tsoro in zaga in ya ƙaru ya wuce gona da biyu to a fita zai zafi ya kai wasu lil kunudi da kai ba tsammani da Allah kenan sai ce kama kamar yadda yi jirra jawo shi kuma ƙaunar rahamar Allah idan shi ma ya ƙaru ya zafi yawa ya ka kai mutum li amlil makri ga amincewa kamun Allah wani game da kuma azabar Allah sai yake fala tu farri da haka kada ka yi sakaci wala tukuri kada ka wuce guna da wa kun ka kasance wasu tsantsaka tsakiya ko wa misla ka kwatan ka bi ma amara rahmanu abinda Allah ya yi maka umarni a kansa su ni ka tsayo a kansa an fahimta kenan hatta alkhawfu wa raja'in ba a so mutum ya wuce guna da abin da ya sa da kenan suka fada alkawfu ne ya ja musu da ya wuce gona da iri sai suka fada zuwa ga aqidar su duk ma wanda ya saba Allah Allah kada su kuma murji'a arraja'u ne su kuma ya dace zuwa ga gina aqidar murji'a suka ce an dai kai ga kai imani ka ce imanin ka da imanin mala'iku duk yayi kuma suka ce ba wani abu da zai fice imanin ka in dai ka riga kai ka sha giya kai duk ta bargazar da za ka yi to imani imanin ka yana nan daren daga ba abin da ya sami shi kaga wa'annan sun wuce gona da fi wa'annan kuma sun yi sun yi sakaki sun shanta ke da yawa shi yasa sa wala ce wala tufarri wala tufri wa kun wasaqan wa mithla ma amara ar-rahmanu ko huwa mithla kwatankwacin ma amara rahmanu abinda Allah ya maka umarni akan sa fastaqim ka tsayo akan shi saddi kai ne كدي كديدي تكو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا فأما أن شيء الإتيان بالأمل موافقا للسنة شيء صدق وقارب كما كفنت سنة وأبشر كدنغ ومتعني بشارة ونمسك أمساء الدين كتقوين an gane wasu in ka nemi taimakon Allah bi guduri ko wajen yin sammako wa birrawa da kaiwa yammaci wajen aikin alheri sannan wa adlis sannan ka nemi taimakon Allah wajen tafiya ƙarshen dare a kan aikin alheri ƙasidan kana mai bin fara haka kone shi wa doka da wama a kan wannan al-ijladu shine as-sayru fi akhir al-layl da haka a wancan hadisin annabi yake man khafa ajlaja wa man ajlaja بلغ المنزلة في سايك على إن في الأكل الله فمثل فتنقة من ما كانت himmatuhu abin da ya ainihin wato haɗinki himman nan na alkafilani da kasala ko to falasala ma ai ya daɗe hurlima an harantawa almumbattu wanda yake ainihin wato mai yankewa bisa a ta hanyar kosa an haranta aljeri da duk mutumin da yake yankewa ya kosa a kan abu nan an fara karatu ko kosa ka gaba za ka yi abu in ka tafi mai yawa wanda ya haƙuri ya tsaya yana yin shi yi nan gaban yana da ka ce allah sarki wani fa tare da shi muka fara karatu ba haka wani saboda kai ka kosa ka kafa da haka fa muslim kwatankwacin mani walaƙala ma ya daɗe hurrima an harantawa almubatu mutumin da yake yankewa a kan abu bisa a ta hanyar kusa an haranta masa alheri wa dunka ma adal baqiyat ko akan albaqiyat as-salihat ne albaqiyat as-salihat shi anwa'u ta'at nau'i nau'i na da'a ga Allah ba Allah bane yake wal baqiyat as-salihat wa hawqil to ka dinga faɗin zamun da wala kuwa ba ka da wata dabara shi ne wa hauƙi hauƙala ya hauƙi da hauƙalata wa hauƙi ka dinga faɗin zamun da wala kuwa inan ba ka da wani ƙarfi ba ka da dabara wa tsadin sannan ɗan uwa ka dinga roƙon Allah ya rinka arziki na husna muktafi da kyakkyawan cikawa saboda ba farkon bane kuma al'ibaratu da kawai ana lura da mai wani suka ne ba da mai fara ba saboda ta zama yi mu dinga roƙon Allah ta kyakkyawan ƙarshe wadara ka tsantsar da kai ilal lahi zuwa ga Allah fi sauki a cikin ya zatar da kai mubtahilan shi ma kana mai kankan da kai zuwa ga Allah sannan akan ce mubtahilan idan da wani da wani suke yi fito na fito za a tsine mutum shine san Allah yake kul ya ahlal kawm fa in haduka fa kul a kaman hajaka fi min ba'd ma ja'aka min fa kul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله وهو المجيب شيء ألا شيء من كرقرة sannan wa ahalin manni shi ya fi cancanta yi maka baiwar da ba za ka iya biya ba wal karami da kuma mai karanci an jiya mun faɗa nan mun ce kalmar ahalu tana zuwa da ma'anar almustahiq ko wa ahalu taqwa wa ahalu maghfira ya rabbi kasi ya ubangiji ya hayyu ya qayyum ko ya ralayyi wanda ya tsayi da kansa kuma ya tsayi da ɗaukar kulawa a gari mubtafiran kana mai neman gafara lima da naitu ga abin da na yi mana da tafiya ne na sabon Allah manya-manya wadda manya kuma ƙanana. Kuka, wanda zai na yadda nemo na ka ba ɗan cikin wani kawo cikin nan da ta Wannan a nan ya Allah ke baiwa a gare ni jimani ji daga abin da zai yarda da kai. Wasu zigiri Allah ka hukunta haka gare ni. Mene ki tsari na aƙida Allah ka sa abin da za ka yarda da shi. Wannan fi'ilin haka na aiki Allah ka sa abin da za ka yarda da shi. ومن كلم haka idan zan yi zance Allah ka sa zancen da za ka yarda da shi wa aqlibi na Allah ka daga addinin wansu ka taimaki na wanda yake taimakon sa kama wa attahum rabbuna kama yadda kai musu uban alƙawari ubangijin mu fi afda ilmi kalimi a cikin mafi gaskiyar zance shine alqur'ani inda Allah ya ce wa la yansuranna Allah waqtin ka saukar da wato hizba eh, ko hizba a wakasin ka saukar da hizba wato rindunan nan na kafiri kaskantar da makiyin addininka bi ba a bi ba a fika rabbi wato da tsananinka ya ubangiji na wa rujja kai da al'adi Allah ka mayar da makircin nan na makiya addini sai da wuri a cikin garadarsu ko kuwa washdud Allah ka tsananta alaihim a kansu da zalzali da girgizar ƙasa wajen zamafi da kuma ne ya ɗauki ainihin wato a tajamin wutar kafin su akan ce damdama ila al'ada idan ya tsawa an gani akan ce damdama ila gajiba idan ya idan ya shi na ba ta amfani bayyana damdama alaihi shine idan gadi ba alaƙanin fa a halaka idan yi fushi da wasu mutane halaka su su wa'ancan mutane a fushi da su wasu faƙaɗa nan ma rasulullahi na ƙasar lafi ne faƙar da mu ba a tsari sai Allah ya fushi da su sai halaka ko kama fa'alta kamar yadda ka aikata bi ahlil hijri ga ma'abuta hijri kaddabar kaddabar hijrin ne fil ilmi a cikin cikin waje alubumu Allah ka sanya su rabbana ubangijina mau'izatan su zama ababen wa'azi da kalki ga halittu wa ibaratan da ababen lura ya shadidan baɗi ya ma'abokin dan wanne abu da kuma wanne kan da kuma kuma sun masalatu sannan tsira da amincin Allah ta tsara tabbata alal ma'asumi akan wanda aka tsare shi min kasa'in da kusuri waye wannan محمد شين النبي محمد خير رسول الله ما في الهير من دنين أن كل جيل لبك والآل لكم متى نجد أنت والصحب يتعبنها ثم التابعين أنما أصلي لهم وإن مثلا وتم نزمي وأدكتك بحمد الله لغودير ألا بالنعم ما أبو magana da na faɗa ku je ku duba jiya za ku gani Gracias.